Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kama ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya yau ranar biyar ga watan Afrilun shekara ta dubu biyu da goma sha tara suna na sarfi lahashin gumel tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanan labarai. Shugaban Majalisar Zartarwar Kungiyar Tarayyar Kasashen Turai Donald Tusk ya bayyana bukatar a karawa Birtaniya lokaci har zuwa watan Afrilun shekara mai zuwa don ta samu damar fito da kwakwaran shiri na ɓallewata daga tarayyar. Hukumomi a ƙasar Malawi sun ce akalla dabbobi dubu goma sha biyar suka mutu sanadiyar ambaliyar ruwa da muguwar guguwar ida da suka shafi yankin a farkon watan da ya gabata. Ƙasar Saudiya ta kama wasu mutane guda takwas ciki har da Amurkawa 'yan asalin Saudiya guda biyu da suka sha nuna goyon bayan kare haƙoƙin mata da ke ƙasar. To Allah kyauta kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku cewa gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauki wani sabon salon yaƙi da rashin zaman lafiya a jihar ta hanyar shi ne za mu ɗauki mutum ɗari waɗanda suka san kansu waɗanda akwai masu lakanin layar zana akwai masu lakanin ɗaurin daji akwai wanda ta nika wata shi da sauran ire-iren haka kuma za a ji cewa wani rahoton hukumar bayar da agaji ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya yi. ya yi nuni da cewa sau 21 aka fuskanci hare-haren boko haram a tsawon watan maris ɗin da ya gabata a yankin difa lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 88 sai kuma shirin duniyar amurka da muhammad lalo zai kawo mana da kuma wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu raro kuke aiko mana amma duk waɗannan sai mun fara shin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Majalisar Zartarwa Ƙungiyar Tarayyar Ƙasashen Turai, Donald Tusk, ya bayyana buƙatar a ƙarawa Birtaniya lokaci har zuwa watan Afrilun shekara mai zuwa don ta samu damar fito da ƙwaƙƙwaran shiri na wata daga tarayyar. Dole ne shugabannin tarayyar Turan su amince da ƙarin lokacin wanda zai ba Birtaniya damar barin ƙungiyar kafin cikar wa'adin idan Majalisar Dokokin kasar ta amince da yarjejeniyar fitar daga tarayyar ta EU. Yau jama'a ake sa ran Prime Minister Birtaniya Theresa May za ta rubuta wa Tusk wasiƙa a hukumance don neman ƙarin lokaci har zuwa talatin ga watan Yunin wannan shekarar. Dama ranar 29 ga watan Maris ya kamata Birtaniya ta bar tarayyar Turan, amma May ta samu amincewa daga EU a kan ƙarin lokaci don gwamnatin ta ta samu lokacin fito da shawarar da 'yan majalisar dokokin Birtaniya za su goyi baya. Ambaliyar ruwa sakamakon muguwar guguwar Ida a farkon watan Maris wacce ta hallaka mutane akalla 750 a lokacin da ta afkawa kasashen Mozambique, Zimbabwe da Malawi. Ta tilastawa dabban mutanen kasar Malawi zuwa sansanonin tsugunar da jama'a. Amma a kan dole suka bar dabbobinsu ciki har da shanu da awaki da aladu da kaji. Hukumomi sun ce akalla dabbobi dubu goma sha biyar suka mutu sanadiyar ambaliyar. A yankin tsaunin shaya da bala'in ya fi shafa, dabbobi fiye da dubu hudu ruwa ya tafi da su. Edwin Onkulungo shine shugaban kula da lafiyar dabbobi na yankin ya ce ambaliyar ruwan ya kuma janyo barazanar cututtuka ga sauran dabbobin da suka tsira. During the time of this flood, most animals yace ya ce a lokacin ambaliyar ta kai ga an samu dabbobin da suka zauna cikin laka daga dare zuwa wayewar gari kuma wannan zai kawo cututtuka da raunuka musamman cutar nan ta kafafu haka kuma a wannan lokacin an samu karuwar kwari da suka yi ta cizon dabbobin suna kuma ɗaukar cuta daga wannan dabbar zuwa waccan dabbar. Ƙungiyar aikin agajin kare dabbobi ta duniya na aiki a yankunan Malawi da bala'in ya fi shafa don daƙile bazuwar cututtuka a tsakanin dabbobin. Ƙasar Saudiya ta kama wasu mutane guda takwas ciki har da Amurkawa 'yan asalin ƙasar ta Saudiya guda biyu. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bayyana cewa cikin mutanen da aka tsare har da wata mace mai ɗauke da juna biyu da maza guda bakwai. Duka mutanen da aka kama sun sha nuna goyon bayan kare haƙoƙin mata da ke ƙasar. ALQSC wata ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama wadda mazauninta ke birnin London ta ce duka mutanen da aka kama marubuta ne da kuma masu rubuce-rubuce a kafafen sada zumunci da a baya suka bayyana ra'ayoyinsu a fili akan yin sauye-sauye. A jiya Alhamis ne aka kama yawancin mutanen. Badar al-Ibrahim marubuci ne likita kuma yana ɗaya daga cikin Amurkawa 'yan asalin Saudiya guda biyu da aka kama. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Cibiyar tallafawa yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNICEF ta ce kiyasin yara 'yan ƙasar Venezuela miliyan ɗaya su ne za su bukaci kariya da hanyar samun muhimman abubuwan rayuwa a faɗin ƙasashen da ke yankin Latin na Amurka da kuma yankin caribbean a cikin shekarar nan ta 2019. Wannan adadin ya hada da yaran da aka ɗauke daga Venezuela da kuma waɗanda suka koma da waɗanda ke zama a wasu ƙasashen. Wannan ƙididdigar wadda cibiyar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bada a wata sanarwa yau Juma'a. Ƙari ne a kan yara kusan rabin miliyan da a halin yanzu suke buƙatar muhimman abubuwan more rayuwa, kamar kariya, kula da lafiya, da ilimi a ƙasashen da suka sauka waɗanda dama sun fara jin nauyin ɗawainiyar kula da ƙarin yaran. Cibiyar UNICEF ta ce kasashen yankin kamar Brazil da Colombia da Ecuador da Guyana da Panama da Peru da Trinidad da kuma Tobago sun yi kiyasin cewa mutane kusan miliyan 4.9 manya da yara ne za su buƙaci taimako a wannan shekarar saboda rikicin siyasa da taɓarɓarewar tattalin arzikin Venezuela da ke tilastawa 'yan ƙasar guduwa. Shugaban kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka na buƙatar Attorney General William Barr ya fidda kuma ya gabatar da duk wasu takaitattun bayanai da makarraban mai bincike na musamman Robert Mueller suka shirya. Dan majalisa Jerry Nadler na jam'iyyar Democrat shine ya tura wata wasiƙa zuwa ga Attorney Barr bayan rahotannin da ke cewa tawagar ma'aikatan Mueller ba su ji daɗin takaitaccen bayanin Attorney ba. rahotannin sun ce binciken mola ya gano wasu abubuwa da za su kawo cika sosai ga gwamnatin trump fiye da yadda ba ya bayyana ya wato ya bayyana wa 'yan majalisar tarayya da sauran jama'a a cewar takaitaccen bayanin rahotannin mai shafuka hudu da shi ba ya gabatar akan rahoton binciken mola mai shafuka fiye da 300 ya nuna cewa Trump da waɗanda suka yi mashi yakin neman zaɓe ba su yi wata mu'amala da Rasha ba a ƙoƙarin taimakawa Trump cin nasara a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 da aka yi. Maryam Doda kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin gwamnatin jihar Zamfara ta fito da wani sabon salon yaƙi da masu garkuwa da mutane da ma kashe-kashen bayan Allah da basu je su gani ba a jihar kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Murtala Faruk Sanyinna. A watan Nuwamban da ya gabata gwamnatin jihar ta Zamfara ta kaddamar da shirin daukar 'yan sa kai 1,800 a zaman rundunar 'yan sa kai na farin kaya da aka fi sani da civilian JTF domin marawa jami'an tsaro a yaƙi da 'yanta da kayar baya a jihar. to sai dai har kawo yanzu lamuran kai hare-hare da kisan jama'a da kuma musamman satar mutane domin karbar kuɗin fansa na ci gaba da kara ta'azzara a jihar lamarin da ya sa yanzu kuma gwamnatin jihar ta fito da wani sabon shirin ɗaukar mutane masu lakani da asiri har dubu ɗaya da ɗari bakwai a faɗin jihar to sai dai kwamishinan lamuran ƙananan hukumomi na jihar bello muhammad dan kande ya ce wannan ba sabon al'amari ba ne. daga cikin mutum ɗari biyar a garin a kowace emirates shi ne za mu ɗauki mutum ɗari waɗanda suka san kansu wanda akwai masu lakanin layar zana akwai masu lakanin daurin daji akwai wanda bin gaba ta shi kare da sauran ire-iren su shi ne za mu tashi mutum ɗari daga cikin su a mutum ɗari su waɗannan ɗari ɗari ɗari da an kaɗa za su kama dubu ɗaya da ɗari bakwai ainihin federal gamman ta tuwo da wani operation yanzu wanda za a aiwatar a cikin jihar ka to muna son mu ba sojoji da sauran jami'an tsaron zamfara mutanen da za su zama masu amfani ga operation ɗin domin operation ya yi nasara su kuma waɗanda sauran mutum ɗari hudu za su sa su yi don mana hanyoyin da aka tsammanin yan ta'adda na yan kurba uh, za su fitowa su bisa gudu. ta yaya kuke ganin cewa wannan tsarin zai yi wani tasiri a yaƙi da ƙalubalen tsaro da ya ci ya cinyewa a jihar. abin da ya samu ka yi tsammanin ko kuma ba ma tsammani ba muke da tabbacin sa a yi nasara saboda duk sojojin da aka kawo mana tun daga na farko zuwa yanzu babu 'yan zamfara cike babu wanda ya san dajin zamfara amma idan akwai mutanen mu a bakura wanda za mu haɗa su tare da su su za su jagoranci zuwa inda mu mun kasa ku su kuma sun san wurin nan sun san daban nan to babu yadda za a kauce kuma duk operation da an kai gaba da mu za su zo su ba mu bayani eh dabbar kaza da aka tsammani mun je tare da mu an ji an aikin na gaban mun gani. To jami'an tsaro suna gudanar da aikin su ne bisa horo watakila ba tare da amanna da lakani ko kuma asiri ba. yayin da su kuma waɗannan mutanen sun dogara ne da lakanin da suke da shi wanda kuma suna ganin sojojin ba su da shi ta yaya kake ganin za su iya yin aiki tare a'a ai wannan an sha yi kuma ana nasara ai inda wannan shine na farko da sai mu tsammani cewa akwai problem to wannan ba shine na farko ba a shiga a yau operation tsakanin sojoji a mobile police sas da wa da haɗi da zayen civilian sai ce a zo a yi nasara saboda ni su mutanenmu ainihin 'yan ƙasa sun san lungu da da muke zuwa cikin wannan ta jama'ar jihar ta zamfara dai na kara bayyana yadda matsalar ta rashin tsaro ke kara kamari a jihar duk kuwa da matakan da hukumomi ke cewa suna ɗauka wajen yaki da 'yan bindiga a jihar a ranar litinin da ta gabata ne rundunar sojin najeriya ta kaddamar da wani shiri mai suna operation harbin kunama kashi na uku a jihar tare da zimmar shawo kan kalubalen tsaro da ke kokarin wuce makaɗi da rawa a jihar murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya. To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na To daga Najeriya kuma sai jamhuriyar Niger, inda wani rahoton hukumar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa Boko Haram ta hallaka mutane 88 a watan Maris inda ya gabata a yankin Defa yayin da wasu sama da dubu goma sha takwas suka tsere daga su sakamakon har da kungiyar ta kaddamar ba kakkautawa a watannin baya-bayan nan duk da irin matakan da gwamnatin jamhuriyar Niger ke ɗauka ko kuma ke ikirarin suna ɗauka. Wakilin Muryar Amurka a mai Sulaimu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Rahoton wanda ya bayyana a jiya Alhamis ya yi nuni da cewa sau 21 aka fuskanci hare-haren Boko Haram a tsawon watan Maris ɗin da ya gabata a yankin Difa. Lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 88 waɗanda suka hada da fararen hula da jami'an tsaro. Zaman ɗarɗarɗin da aka shiga a sakamakon waɗannan hare-hare ya tilasta wa mutane kimanin dubu goma sha da 18,480 tserewa daga ƙauyukan kewayen tafkin Chadi domin neman mafaka a garin Difa da sauran manyan garuruwan wannan yanki, in ji Ocha, wacce ta ƙara da cewa mayakan ƙungiyar ta'addancin sun kona gidaje fiye da 100 sannan sun yi awon gaba da mata da dama a cikin watan da ya shige. Shin koya masana al'amuran tsaro ke kallon yanayin da aka shiga a yankin na Difa? Abdulrahman Alkasim wani mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum. In ka diba yanzu iyakanmu da Mali wannan matsala ta kasance wani abu na tarihi haka kuma yake wani bangaren iyakanmu da burkina faso inda dai matsala take har yanzu iyakanmu ne da najeriya saboda ita bangaren najeriya har yanzu su wa'annan mutanen suna samun hili yadda suke watayawa yadda suke so saboda bakin iyakokinmu da su wurin wayan yake wani abu ne mai ban tsoro kuma mai tada hankali ga al'ummomin da sauran al'umma ƙasa kuma ga ita gwamnati. Hukumomin Nijar a farkon shekarar nan ta 2019 sun sanar cewa askarawan kasar sun yi nasarar hallaka 'yan ta'adda kusan 300 a kewayen tafkin chadi da kogin kumadugu abinda ake ganin sa a matsayin wata babbar nasara a wancan lokaci a kokarin kare lagon boko haram sai dai abubuwan da suka faru a watan da ya shige na nunin da sauran rina a kaba dalili kenan masana ke jan hankula kusan kasar ta fara karkata ka kan bisa zaɓuɓɓuka wa'anda ke zauwa to wannan shi ne ya kamata ka a bari maganganu na siyasa ko na shirya zaɓuɓɓuka su ɗau hankali fiye da buƙatar da ake da ta mai da hankali kwarai bisa maganan nan ta bayanan sirri saboda dakile wannan kananan hare-hare. Na nemi jin ta bakin hukumomin Nijar a game da halin taɓarɓarewar tsaron da aka shiga a yankin Difa sai dai haƙata bata cimma ruwa ba. to amma ministan tsaron wannan kasa kallamu tari da ke ziyartar wannan yanki a washe garin wani harin da aka kai a ranar 26 ga watan maris a garin gegime da ke kan iyakar nijar da kasashen chadi da nigeria ya gaya wa askarawan kasar cewa nasarorin da suka samu a baya-bayan nan wata hujja ce da ke jaddadawa 'yan ƙasa cewa akwai alamar haske a yakin da suke kafsawa da 'yan ta'adda. sile Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To Madalla a gaida Sulamu na Barma har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha biyar na safe. Ga na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. bayan rahoton da kwamitin robert mala ya fitar wanda ya nuna cewa ba a samu shugaba trump ko wani hadaminsa da laifin haɗa kai da rasha ba a lokacin zaben shugaban ƙasar 2016 wasu sun yi hasashen cewa mai yiwa gwamnatin shugaba trump da buɗe wani sabon babi musamman kan abin da ya shafi hudarsa da shugaba vladimir putin na rasha to shin ko wannan zai iya zama silar sassantawa tsakanin fadar white house da ta kremlin Batun da shirin na duniyar Amurka zai dubi kenan a wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. gabanin a saki rahoton kwamitin binciken shishigin da rasha ta yi a zaben shugaban amurka na 2016 'yan siyasar kasar rasha sun yi ta nuna kokonto kan abin da rahoton ke kunshe da shi kakakin fada kremlin ta gwamnatin rasha ya caccaki rahoton kafin a bayyana shi inda ya kwatanta shi a matsayin wani yunkuri wanda ba zai haifar da komai ba amma ana fitar da kanin bayanan da ke cikin rahoton sai hukumomin moscow suka sauya matsaya suka fara mika goron neman a sulhu President Putin Kakakin fada gwamnatin Kremlin Dmitry Peskov kenan yake cewa shugaba Vladimir Putin ya sha faɗan cewa muna da burin samun kyakkyawar dangantaka da Amurka. fostering good relations with America. To amma shin akwai yiwuwar kyautata dangantaka tsakanin Amurka da Rashan? Amsa ta dogara ne kan kowa aka tambaya. Jack Matlock tsohon jakadan Amurka ne a tsohon tarayyar Soviet a tsakanin shekarar 1987 zuwa 91. We may not be able to until we have a new president. Ya ce watakila ba za a iya hakan ba, har sai mun samu sabon shugaban ƙasa. Shi kuwa Mark Kramer malami ne a jami'ar Harvard there will be an opportunity I think in a second. Yace za a iya samun dama ina ganin a wani takin lokaci in har akwai hakan mai yiwuwa gwamnatin Trump ta bibi wani abu makamancin hakan. Kwararru a bangarorin biyu sun yi amanna cewa shishigin da Rasha ta yi a zaben Amurka na 2016 da binciken da kwamitin Mawala ya yi sun raunana tagomashin shugaba Trump kuma mai yiwuwa wannan wani aibi ne da ba zai taɓa iya bari a kyautata dangantaka tsakanin gwamnatin amurka da fadar kremlin ba david fogleson malami ne a jami'ar rutgers da ke nan amurka I think that uh, the bitter feelings on, on both sides have built up to such. Ya ce ina ganin irin yadda bangarorin biyu suka kullaci juna zai ɗauki lokaci mai tsawo kafin zuciyar su ta yi sanyi. Uh, a long time uh, and a great deal of patience to try to overcome it. Wasu masu lura da al'amura sun ce idan bera na da sata da dama na da wari domin irin rikicin cikin gida tsakanin 'yan democrat da 'yan republican ya taka rawa wajen ruruta wutar rikicin na amurka da rasha sai dai yayin da wasu kwararru suka yi amanna cewa lalle rasha ta yi katsa katsalandan a zaben na amurka sun kuma ɗora laifi akan kafafen yada labaran ƙasar kan yadda suka ruruta wutar wannan al'amari in ji fog lesson na jami'ar Rutgers. For the last two and a half years, there has been uh, exaggeration Uh, about uh, the scope. Uh, ya ce cikin shekaru biyu ko kuma sama da haka da suka gabata an yi ta zuzuta katsalandan ɗin da rasha ta yi ba wai ina nufin babu komai ba ne a ce rasha ta yi shishigi a fannin siyasar amurka amma a gaskiya an rubuta wutar wannan rikici. in the way of Russian interference in American political life, but that there has been exaggeration of the scope of what was done. to yayin da kwararru da tsoffin jami'an diflomasiyya suka yi wani taro a jami'ar rasha inda aka tattauna kan dangantaka tsakanin amurka da rashan akwai wani batu da dukkaninsu suka amince da shi pavel falashenko shi ne ya yi wa wani tsohon ɗan siyasar ƙasar ta rasha mikhail gorbachev tafinta a wajen taron этот сюжет не закончен, но... Wannan batu kan rahoton binciken na Mola ba abu ne da aka kammala shi ba, amma tun gabanin a fitar da rahoton kwamitin binciken. Bangarorin biyu na da dama su zauna su sasanta tsakaninsu, kai har zuwa yanzu ma suna da irin wannan dama. To ga dukkan alamu dai bukatar ganin an zauna an sasanta wannan rikici ba abu ne da ya dogara akan shugabannin Rasha da Amurka kaɗai ba. amma da yadda kasashen biyu ke da ikon faɗa a ji a duniya masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah kai mu in za madadin lokacin waɗanda suka taimaka aka kawo muku wannan shirin musamman ma julie latest gresham da ta haɗa shirin da kuma igor tikananka da ya haɗa ainihin rahoton ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla gaida Muhammad Lalo yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sade Sa'idu Daura inda ya ce Salam VOA Hausa, muna kira ga mahukantan Najeriya da masu hannu da shuni. Ya kamata ku duba halin da 'yan gudun hijirar munguno a jihar Borno suke ciki na kuncin rayuwa, wanda hakan wani babban abin tausayi ne. Da fatan za a gaggauta kai musu ɗauki. Ga kuma saƙonmu na gaba daga Alhaji Muhammadu Faki, shi kuma ya ce Salam VOA Hausa. Don Allah ku isar min da saƙon tuni ga gwamnan jihar mu ta Kaduna, Malam Nasiru Ahmed El Rufa'i, mai girman gwamna shin ina alkawarin da ka daukar wa mutanen garin faki na yi musu titin da ya tashi daga faki har zuwa makarfi a lokacin yakin neman zaɓe inda a budget ɗin da ka yi a shekara ta 2017 ka sanya gyaran wannan hanyar a ciki amma daga baya muka ji shuru ko zance hanyar ba a yi da fatan wannan sakon nawa zai isa ga kunnuwan mai girman gwamna na gode sai kuma mu daga mahmud salihu ƙaura na moda a zamfara shi kuma ya ce shi gaba da taɓarɓarewar sha'anin tsaro a jihar mu ta zamfara wani abin allah wadai ne duba da yadda shugaba buhari ya yi gumda bakin shi akan abubuwan da ke faruwa a jihar amma kuma muna jin yadda shugaban yake nuna damuwa da idan wani abu ya faru a wasu sassan najeriya da fatan allah ya dubi al'ummar jihar zamfara da idan rahama domin a gaskiya hukumomin mu sun gaza ƙarara wajen kare rayuka da dukiyoyinmu Sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Malam Hussaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Shi kuma ya ce, Salam VOA Hausa, hakika matakin ɗaurin rai da rai da gwamnan jihar Kaduna ta tanada da duk wanda aka kama da laifin garkuwa da mutane domin kudin fansa wannan abu ne mai kyau da fatan duk gwamnonin Najeriya da suke fuskantar irin wannan matsala a jiharsa zai yi koyi da Malam Nasiru El Rufa'i. To da mun gode ga wanda suka samu damar aiko da sakonni sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da kawo muku. To ga wannan sakon yanzu. An jama'u cuta mai cutarwa bisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jamau ko si da duk kuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son karin jini kafin a san azamto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci kako a jiki cewa mai gida a dawo lafiya. To mai saurare ya san cewa haɗura akan hanyoyinmu na hallaka bayan Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka cewar sama da mutane dubu uku ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? kasan miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura kan hanya a duk shekara. a saboda ganin yadda za a rage hatsari a kan hanya sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc ya kirkiro da shirin a dawo lafiya muna kawo muku shirin ne a shirin hantsi na kowace ranar talata misali karfe takwas na safe agogon najeriya da nijar bakwai na safe agogon ghana da gmt to madala da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice shugaban majalisar zartarwa kungiyar tarayyar kasashen turai donald tusk ya bayyana bukatar a karawa birtaniya lokaci har zuwa watan afrilun shekara mai zuwa don ta samu damar fito da kwakwaran shiri na balle wata daga tarayyar dole ne shugabannin tarayyar turan su amince da karin lokacin wanda zai ba birtaniya damar barin kungiyar kafin cikar wa'adin idan majalisar dokokin kasar ta amince da yarjejeniyar fitar daga tarayyar Yau Juma'a ake sa ran Prime Minister Birtaniya Theresa May za ta rubuta wa Tusk wasiƙa a hukumance don neman ƙarin lokacin har zuwa 30 ga watan Yunin wannan shekarar. Ambaliyar ruwa sakamakon muguwar guguwar Ida a farkon watan Maris wacce ta hallaka mutane akalla 750 a lokacin da ta afkawa kasashen Mozambique da Zimbabwe da Malawi ta tilastawa dabban mutanen kasar Malawi zuwa sansanonin tsugunar da jama'a amma akan dole saka bar dabbobinsu a can ciki har da shanu da awaki da aladu da kaji. Hukumomi sun ce akalla dabbobi dubu goma sha biyar suka mutu sanadiyar ambaliyar ruwa. A yankin tsaunin shaya da bala'in ya fi shafa, dabbobi fiye da dubu hudu ruwa ne ya tafi da su. Edwin Nkulungu shine shugaban kula da lafiyar dabbobi na yankin ya ce ambaliyar ruwan ya kuma janyo barazanar cututtuka ga sauran dabbobin da suka tsira. To madalla a gaishe ki. Masu sauraro kafin mu salama muna mika ta'aziyya ga gugugen dan siyasa na jihar Yobe kuma babban aminin sashen Hausa na murya Amurka Alhaji Adamu ya rafa taskun bisa rasuwar mahaifinsa Alhaji Adamu na garin Danga wanda Allah ya cikawa a kwanan nan Allah ya ji kansa ya rahamce shi kuma kirta namu karshen. Haka kuma muna taya Ali Isiyaku Usman da aka fi sani da aka tara da amaryarsa Hajara Isa Ummi muna ɗaurin aurensu da za a yi ranar Lahadi ranar bakwai ga wannan wata. idan allah ya kai ma unguwar ya sai layin alhaji hamma a birnin kanan dabo to masu rauro an maka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kama kullum kada a manta za a iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na facebook yanzu a madadin maryam dauda wadda ta na gabatar da shirin da kuma teddy abirji wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr chang Nisar fili hashin gumel ke cewa kada ku kashe rediyon ku domin Amina da Hadiza na nan tafi da shirin yau da gobe, shirin matasa.